gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba yayin da ake bikin ranar demokradiyya a Najeriya sha biyu ga watan Yuni, shugaban ƙasa Jagaban Bola Ahmed Tinubu cikin kakkausar murya ya ja kunnen alƙalai cewa duk wani umarnin kotu da zai rika kawo wa demokuraɗiyya tasgaro ba abin lamunta ba ne. Mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ya ce muddin akan shugabancin majalisar da dattijai ne gwarar babban mabiyin addinin Kirista mara ƙwarewa ɗan kudancin ƙasar nan fiye da jajirtaccen musulmi ɗan arewacin Najeriya. Sabuwar dambarwa ta kunno kai tsakanin 'yan majalisar wakilai da tsohon ministan sufurin jiragen saman kasar nan Hadi Sirika bayan ya ayyana 'yan majalisar a matsayin masu neman na goro cikin kasan hada-hadar cin hanci a batun zargin badakalar kaddamar da jirgin Najeriya ɗaya. Gwamnatin NNPP a jihar Kano ta ci gaba da aiwatar da rusau a haramtattun wuraren da ta ce tsohuwar gwamnatin Gandojiya ta ce fanar ba bisa ka'ida ba. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Kamar yadda kuka ji tun da fari sha biyu ga watan Yuni yau take ranar dimokuraɗiyya, ranar da gwamnatin ƙasar nan ta ayyana a matsayin ranar da za a ci gaba da tattauna muhimman batutuwan da suka shafi mulkin dimokuraɗiyya. A gefe guda tare da tunawa da 'yan mazan jiya da suka taka rawa wajen ɗaga darajar ƙasar a idon duniya ta fuskar samar da managartan ayyuka tare da ɗora ƙasar a turbar inganta makomar talakawa masu zaɓe. Kamar yadda aka sani tun a zamanin gwamnatin shugaba Buhari wannan rana ta juye daga 29 ga watan Mayu da ake miƙa mulki. bayan kammala babban zaɓe zuwa sha biyu ga watan Yuni wato yau kenan kamar yadda tsohon shugaban ƙasa Buhari ya ce domin girmamawa ga Mashud Kashimawo Olawale wato MKO Abiola tare da ɗaukar darussan da suka faru a zaben 1993. A jawabin da sabon shugaban ƙasa Tinubu ya gabatar ga miliyoyin 'yan Najeriya da safiyar wannan Litinin ya yi tsokaci kan abubuwa masu muhimmanci da taɓa zukata kususan akan irin darasin koyo game da babban zaben June 12 wanda ya ce a yau an cika shekaru 30 cif-cif da shiga kundin tarihin abubuwan da suka faru a wancan lokaci. Fellow Nigerians, it is exactly three decades today Bayan gaisuwa ga 'yan Najeriya, Jagaban ya fara da cewa yau shekaru talatin kenan da mutanen ƙasa suka fita rumfunan zaɓe domin amfanar 'yancin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba su na zaben sabon shugaban ƙasar da suke so domin ya jagorance su daga gwamnatin mulkin soji zuwa gwamnatin farar hula ta tsantsar demokuraɗiyya zaɓen al'umma. Sabuwar kaddara kenan da ta zama silar samun nasarar MKO a Biyola na jam'iyyar SDP a wannan babban zaɓe na 1993 wanda tun daga wannan lokaci aka kyankyashe aƙidar zaben eh, gaskiya da gaskiya a eh, juyin juye eh, halin ƙasar nan kuma hakan ya haifar da ƙwayar iri ta demokuraɗiyyar da muke morewa a ƙasar tun shekarar 1999 tasowar gobe mai yanci daga wannan zaɓe da ya shiga kundin tarihi ta samo asali ta hanyar ƙalubalantar mulkin danniya da yake hana wa kaso mafi rinjayen 'yan Najeriya 'yancin su na zaben wanda suke so kuma wani kaso na jama'ar da suka fito yin wannan zaɓe suka da kofa wajen ƙalubalantar soke zaben domin ganin an haifi mulkin demokuraɗiyya wacce a ita ita ce ake shakar iskar yanci sanin mutuncin juna da kuma kare kima da walwalar jama'ar ƙasa. Every day A kowace rana, a makamanciyar wannan rana har shekaru aru-aru masu zuwa nan gaba, za mu ci gaba da tunawa da sadaukarwar da sauran jaruman kasar suka yi irin su Kudrat Abiola, wato mai ɗakin Chief Abiola wacce aka yi wa kisan gilla a gabar da take taya jama'ar ƙasa fafutuka akan yancin su. Ba za mu manta da Alfred Rewane ba, wanda shi ma ya rasa rayuwarsa a fafutukar samun yancin kai, da kuma Major General Shehu Musa 'yar Ado mai ritaya, wanda shi ma sojoji suka dakile a fafutukar kar tabbatar da demokradiyya ta zauna da gindinta sun bayar da jiyansu ne domin samun yancin da yau muke takama da shi. The point that We must never take this democracy. Abu mafi muhimmanci shine kada mu yi wa wannan demokradiyyar rukun sakainar kashi. Dole ne mu ɗauki gabaran kare ta da rayuwarmu tamkar yakutu mai daraja. Domin mutane ba za su gane muhimmanci ko alfanan yanci da damammakin da demokradiyya ta basu ba har sai sun rasa su. A wannan shekara karo na bakwai mun sake yin zaɓe wanda shine hadaya ga numfashin demokradiyyar da muke amfana tun shekarar 1999 an fita an yi zaɓe wanda hakan yake gwada cewa lallai demokradiyyar tana nan a raye cikin kasar mu kuma hakan yana cika muradin gamsuwa ga waɗanda suke yin nasara a kowane mataki waɗanda suka faɗi kuma suna gamuwa da kukan zuci amma armashin demokradiyyar shi ne waɗanda suka ci nasara yau za su iya faɗuwa a gobe kuma waɗanda suka faɗi a yau suna da wata damar ta sake shiga a fafata da su wani zagayen zaben zuwa. in the next rounds of elections. Those who cannot endure waɗanda ba sa iya jurewa raɗaɗin faɗuwa da karɓar ƙaddara kuwa su ne waɗanda ba sa morewa jin daɗin samun nasara a lokacin da damar ta zo musu fiye da komai waɗanda ba su gamsu da sakamakon zaben ba su ma suna da dama da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba su domin shiga kotu wanda wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da suka sanya demokuraɗiyyar ta zama hanyar da ta fi dacewa wajen samar da mulkin jama'a. It is about rule of law. Magana ce ta bin doka da ka'ida kuma magana ce ta fannin shari'a mai cike da karsashi wanda jama'a suka yarda da shi wajen fitar da duk wani hukunci mai kunshe da adalci domin karfafa wannan bangare. Ya zama wajibi na yi amfani da wannan dama domin fayyacewa karara a wannan waje. cewar wasu takardun umarnin kotu marasa kan gado da za a rika fitarwa domin kawo wa demokuraɗiyya tasgaro ko kaɗan ba ababen yarda ko lamunta ba ne. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi kalamai masu yawa kan ƙarfafa demokuraɗiyya wanda cikinsu har da batun manufar gwamnatin sa ta tabbatar da janye tallafin man fetur da tsohuwar gwamnati ta fara. Yana mai cewa ya gamsu matakin zai ƙara wa 'yan Najeriya wahalhalu yana jin raɗaɗin da kuke ciki. Wannan dai wani hukunci ne da dukkaninmu ya kamata mu jure domin kare ƙasarmu daga fadawa rami tare da karbe iko da arzikin kasar mu da wasu 'yan tsirarru marasa kishin ƙasa ke mora. Cikin yanayin damuwa ina mai roƙon ku 'yan uwa 'yan ƙasa ta Najeriya ku sake yin wannan sadaukarwa domin dorewar kasar mu game da imanin ku da amincin ku da kuka ba mu kuwa ina mai ba ku tabbacin cewa sadaukarwar ku ba za ta faɗa ƙasa banza ba gwamnati na za ta saka muku ta hanyar bunƙasa zuba jari a fannin sufuri da gine-gine da ilimi da samar da tsayayyar lantarki da kuma gyara harkar lafiya da sauran bangarori nasarori na inganta rayuwar jama'a. A bangare na ma'ana gwamnatinmu zan tabbatar da ganin cewa mun cika alkawuran da muka ɗaukar muku a lokacin yakin neman zaɓe. Za mu zama masu gaskiya da riƙon amana kuma za mu yi mulki cikin adalci da girmama doka da ƙa'ida tare da kare mutunci da kimar dukkanin jama'ar mu. Ina taya mu murna da wannan rana ta demokuraɗiyya tare da yin addu'ar cewa kada Allah ya kawo ranar da hasken yanci zai dasa shi a ƙasar mu. Na gode muku kuma Allah ya albarkaci tarayyar Najeriya. in our land. Thank you all, and may God continue to bless the Federal Republic of Nigeria. Excellency Ashuwaju Bola Ahmed Tinubu kenan shugaban Najeriya a mulkin demokradiyya. Sai dai kuma tun bayan jawabin nasa wasu daga cikin mutanen ƙasa ke tofa albarkacin bakin su kan ɓangarorin da suke jin cewa akwai kuskure ko kuma wata ɓoyayyar manufa wanda Abdulrashid Shehu Uba Sharaɗa ke cewa tsokacin shugaban ƙasar game da kotuna ko lamuran shari'a alama ce ta cewa ya fara yiwa wa alƙalai barazana game da makomar aikin da suke yi na sauraron ƙarar da aka shigar ana ƙalubalantar nasarar da ya samu a matsayin shugaban ƙasa.

tabbas waɗannan kalamai na shugaba bola ahmad tinubu ba karamar barazana ba ce ga ɓangaren shari'a wannan ƙasa da shi kansa kudin tsarin mulki wannan ƙasa domin ya ba da dama ga cin gashin kai ga dukkanin waɗannan ɓangarori na ɓangaren majalisa ɓangaren zartaswa da kuma ita kanta ɓangaren shari'a amma ya fito yana waɗannan kalamai na barazana tare da bayyana wa cewa ba zai wa amince ko kuma yadda da wata oda ta kotu wanda suke gani watakila ba ta yi musu ba akwai babban ƙalubale ga wannan kalamai nasa wanda yake kara nuni ta da tabbatarwa da duniya cewa baya samun haɗin kai ko kuma irin goyon bayan da yake tunani a to wannan bangare na shari'a musamman a wannan kotu ta sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben shugaban ƙasa wanda mai girma wazirin adama alhaji atiku abubakar yake kalubalantar nasarar shi shugaba bola ahmed tinubu wanda abubuwa suna tafiya yadda muke fata a halin yanzu muna bayyana hujjojin hujjojinmu tare da kuma shaidu a gaban kotu kuma muna tabbatarwa tare da fata tare da sanar da magoya baya cewa in Allah ya yarda akwai haske a wannan tafiya kuma za mu yi nasara mu girma waziri Adamu Alhaji Atiku Abubakar zai kafa tarihin da taba kafawa ba a wannan kasa wajen samun gagarumin nasara akan shugaban kasa a karan farko a wato wannan kotu domin muna da kwararan hujjoji tare da kuma shaidun da muke tabbatarwa da duniya kuma muke kara bayyana su a gaban kotu ba dare ba rana dama ce da wato kundin tsarin mulkin kasa ya bamu tare da kuma demokradiyyar wannan kasa domin indiya ana batun kare a waɗannan kalamai bai dace ce a ce sun fito daga wanda yake ikirarin cewa shi cikakken dan demokuraɗiyya ne ko kuma wanda ya ba wa gudummawa gudunmawa domin ta zama cewa ta tsaya da kafarta a wannan kasa kuma muna fata su waɗannan alkalai tare da waɗannan kotuna za su tsaya da kafarsu domin tabbatar da adalci tare da tabbatar da cewa dukkanin wasu al'amura da ke gabansu ya kasance an yi adalci kuma sun tafi yadda ya dace. Abdurrashid Shehu Uba Sharaɗa kenan mataimaki na musamman ga Atiku Abubakar wazirin Adamawa a harkokin kafafen yada labarai. Sai dai kuma a wajen masana doka da kuma kare kimar jam'iyyar APC irin su barista Sanusi Musa San suna ganin cewa fa idan ana maganar demokuraɗiyya da ta ko aka san haka lamarin ya fi gaban iya shugaban ƙasa hatta gwamnoni da fannin shari'a ababen tuhuma ne. Misali kamar yadda zaka ga ana kokawa watakil da irin wasu oda orders da kotuna suke bayarwa da kuma yadda ake amfani da kotunan wajen tagayyara shi kansa tsarin dimokuraɗiyar ina gani yana samo asali ne na yanda misali jama'a sun damu da yanda ake zaben gwamna da shugaban ƙasa da 'yan majalisa amma jama'a ba su damu da wani irin mutane ake nadawa su zama musu alkalai ba ba kuma su damu da wani irin mutum ne ike zama shugaban su misali chief judge na state da grand Cadi ko president na customary court of appeal ba a yanzu muna da wani tsari da aka mai da shi kamar wani dole ne kawai idan yau ka yi aiki na magistrate ko ka gama chief registrar ko ka yi waye kawai sai a baka alkalin babbar kotun jiha ko kuma federal high court bayan kundin tsarin mulki ba haka ya nuna ba kundin tsarin mulki ya faɗi kawai cewa kowaye in dai ya kai ga shekarun da zai yi zai iya zama alkali to amma ita hukumar shari'a ta ƙasa njc dole ya dace a samar da tsari da zai zama misali wa'inda za a naɗa alkali ba wai kawai don ka zama chief registrar ko kuma kayi raising ka zama director a civil service ba a'a a cikin wannan shekarun da ka yi wani irin gudunmawa ka bayar wajen yin aikin shari'ar sannan idan idan ma lauyoyi ne na waje wani irin gogayya kake da ita saboda yanzu misali kamar mu da muka zama babban lauyan najeriya akwai sharuɗoɗi sharuɗoɗi masu yawa da suke da wahala amma wanda zai zama babban kotun jiha ba shi cika irin wa'annan sharuɗoɗin to wanda kuma ni ina ganin ya dace a ce zama alkali ya fi wahala akan zama senior advocate of nigeria gaskiya yana da da naƙasu harkar demokaradiyya sannan a yanzu yadda ake tafiya eh, ana mutane na ta damuwa akan cewa so 'yan jarida duka wannan ayyukan ku ne shi zai kawo mana ci gaban demokaradiyya Barista Sanusi Musa San kenan lauya mai zaman kansa a Najeriya, wanda wannan motsi yana zuwa ne a gabar da takaddama ke ci gaba da ɗaukar hankali a batun shugabancin Majalisar Dokoki ta ƙasa, wacce nan da wasu daƙiƙu za ta zaɓi sabbin shugabanni da za su jagorance ta a zango na goma. Kamar yadda aka sani tun a makonni da suka gabata, kwamitin kolin jam'iyyar APC ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Tinubu suka zartar da maslahar cewa Godswill Afabio ne zai zama shugaban Majalisar Dattijai, Barau Jibrin kuma ya yi masa mataimaki. Lamar lamarin da har yanzu rahotanni suka ce wasu daga cikin sanatocin ta ciki na ciki ne. Dalilin kenan da ya sanya wata majiya ke cewa an shirya yadda za a hana tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari shiga wannan zauren majalisa a ranar yin zaɓe sakamakon kasancewarsa mafi shahara a tawaye game da wannan zaɓe da jam'iyya ta yi. To amma a wani labarin baya-bayan nan an jiyo shi kansa mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima na cewa duk wannan gutsuri tsoma ɗin fa da ake yi ya kamata a sani cewa a wannan yanayi da ake ciki na shugaban shugaban ƙasa musulmi mataimakin sama musulmi gwara kiristan kudu wanda bai da wata ƙwarewa ko cancanta akan musulmin da ya ƙware daga arewacin Najeriya in dai magana ake yi ta shugabancin majalisar dattijai. Under the current dispensation, the worst, the most incompetent Southern Christian is better than the most puritanical of Muslim for the presidency of the Senate. Kalaman nasa na zuwa ne a lokacin taron tuntuɓa domin kashewa da binnewa wato sirrin yakin sunkuru irin na siyasa tsakanin bangaren zartarwa da sabbin 'yan majalisa ta goma wanda kashin bai gushe ba sai da yace a shirye yake durƙusa da gwiwoyinsa a ƙasa domin roƙon dukkanin waɗanda suke da ja game da hukuncin jam'iyya wajen tsarin maslaha kenan tare da zaben Godswill a Fabio a wannan matsayi a cewarsa domin ɗorewar wannan ƙasa. Hatta su mabiya da ke fatan hukuncin jam'iyya ya tabbata suna ganin cewa babu tsarin da zai ciyar da ƙasa gaba fiye da zaben a Fabio da Barau a matsayin shugabannin majalisar dattijan. Adamu Abdullahi Karkasara da shi ma yanzu haka ke can Abuja ana ta cuku-cuku ya ce idan Barau ya zama mataimakin shugaban wannan majalisa arewacin Najeriya za ta fi morarsa fiye da baya. wanda tuni 'yan majalisar dattawa kamar yadda binciken ya nuna mana a nan birnin tarayya abuja sun gama shirin su tsaf domin tabbatar da zaɓar goswell akfabio da sanata baro jibrin duba da irin nagartarsu da hanyoyin da suka biyo wajen ganin cewa 'yan majalisun nan sun gamsu su za su mutunta su su za su girmama su su za su ba su dama su za su yi musu duk abin da ya kamata wajen ganin cewa sun sauke nauyin da al'ummarsu suka ɗora musu kuma babu abin da ya rage wa masoya da magoya bayan sanata Barau Jibrin wanda suke sassan ƙasar nan musamman mutanen jihar Kano illa a ci gaba da mai girma sanata addu'a da shi da Gasul Akfabio wannan nasara idan ta samu nasarar mu ce baki ɗaya. nasara ce da za ta tabbatar da an ci gaba da kawo ayyukan alkhairi a yankin jihar Kano da arewacin Najeriya musamman yankin Kano ta arewa inda sanata yake jagoranta wanda ayyukan da ya kowa ya gani bai tsaya iya yankinsa ba a wannan dama da ya samu ya kai ayyuka daban-daban gurare da dama dama an taimaki mutane an kawo ayyukan ci gaba don haka ko ina ka zaga a abuja da inda muke shiga da gurin sanatoci babu abin da suke magana illa magana sanata barau jibrin da da akfabio kuma magana wani dan takara da yake amfani da kuɗi da ake ta faɗa ba kaza to sanatoci dai sun san kansu ko ba wani kuɗi da nake tsammani da zai ɗau hankalinsu su kauce daga abin da yake zai taimake su a yanzu da nan gaba Adamu Abdullahi Karkasara kenan hadimin gidan siyasar Sanata Baro Jibrin daga can birnin tarayya Abuja. Kuma da kalaman nasa ne za mu dawo dandamalin siyasar jihar Kano wacce kamar yadda aka sani a kwanakin nan babban labari shine rusau da gwamnatin NPP ke tsaka da yi. Ko da dai kafin mu je ga wannan labari bari mu fara ɗaukar kalaman Ladan dan Umma Kokai wanda ke tsokaci akan muhimmancin samun yancin gashin kai ga kananan hukumomi da kuma matsayin shawarwarin da ake bawa gwamnati mai ci game da kamun ludayin mulkin da ya kamata ta yi wa al'umma. Kwanaki na ji bayanin da wani mataimakin dan takarar Malam Ibrahim Khalil wato ina ji dr aminu anas ya ba da kyakkyawar shawarwari ga shi gwamna to na ganin allah ya taimaka ya dubu wani abubuwa a da su taimaka mana sosai muhimman a ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu mu wannan jami'a ta mu dawo mana daga cikin abubuwa da muka alkawari na biyu kuma ya duba shawarar da ya bashi akan maganar bashi nan da ake bin jihar kano na dala miliyan ɗari biyar biyar yau fa dala ɗaya ta haura sama da ɗari bakwai na naira a kasuwannin duniya himin abubuwan da nake gani a matsayina na ɗan jawanin jam'iyyar tamu ya taimaka ya ƙoƙari ya sasanta al'amura kada ya shiga cikin dambarwan da ake ƙoƙari a kawo na tsakanin wato abubuwan da ake ta magana a cikin gari ce kuce kan cewa shi shugabanmu wato madugun tafiyan mu kusan abubuwan da aka shirya ne tsakanin su yan rufa'i wato gwamnan kaduna cewa su an ƙoƙari ne aka ga cewa kare ƙuri'ar wato jihar kano kada kuskura a bari domin abubakar a atiku wazirin adama ya ci zaɓe ba ga wannan abu ne wanda gaskiya ya kamata mu taka tsantsan kuma shi madugun mu ya kula sosai saboda na ji an ce har an je wai taro a can ƙasan faransa ne ko ina ne kuma ana cewa da ba shi mukami a wannan jam'iyya ta adc wato mu duk wannan ma abin da muka yi ya zama haura hauragiya kenan na nuna kauna da goyon baya na tafiyar nan kuma wasu suna ta ce ku cewa ai kokari ma ake wannan jam'iyyar tamu ta dada maganan wajen kawar da masarautu da dawo da sarki mu muna so ne mu ji abubuwan da shi sabon gonan mu injiniya abu gida gida ya kokare taimaka mana mu ji daɗi mu ji rayuwa mu samu walwala yadda za mu ji daɗin cewa lalle wannan jami'a da muka muka taimakawa a yi taimako da muka ya kai gaggaci. Matashi Ladan ɗan Umma Kokai kenan ɗan siyasa a jihar Kano, Komawa kan wancan batu na Rusau, a wancan mako ne dai aka ce gwamnatin tarayya ko shugaban ƙasa Tinubu sun tsawatarwa gwamnatin Kano cewa ta taka a sannu akwai matsala game da wannan Rusau don haka a dakata. Wanda shi ma wannan labari idan ba a manta ba jam'iyyar NPP din ta musanta tare da cewa babu komai cikin labarin sai zuƙi ta malle. Hasali ma shugaban ƙasa ba shi da hurumin yin magana akan abin da ya shafi filayen wata jiha. Watakil dalilin kenan da ya sanya bayan fayyacewa ƙarar cewar babu gudu babu ja da baya a Rusau. ya zamana a zahirance gwamnatin ta ci gaba da aiwatar da wannan aiki wanda zuwa yanzu an rushe har shagunan jikin stadium tare da da komar aikin zuwa duk wani waje da gwamnatin ta ce an gina shi ne ta haramtacciyar hanya wato dai gwamnatin baya ta bayar da shi ba bisa ka'ida ba. Ibrahim Mu'azzam sanata matsayinsa na ɗan kwankwasiya ya ce Sufa sai yanzu suka gane cewa ashe zuwan jam'iyyar NNPP babbar ni'ima ce ga mutanen Kano. Da wa'annan mutanen na APC sun ci gaba da mulkar Kano to da za a wayi gari sun sai da garin sun sai da dukkanin kadarorin misali yanzu ka kalli Dola Hotel bayan an taba wannan kadarar an gane cewa ta lamashi an je maganar Rescos an ce lamashi an je maganar filin Idi an ce lamashi sai muka gane wannan lamashi din wata cutar sankara ce wacce mutanen Kano ko dai salama lamushe ta ko ta lamushe mu gabaki daya to amma ya batun raguwar shaguna da ake gani na kasuwanni wadanda yan kasuwa ne ana ganin kamar suna tafka asara ai dukkanin yan kasuwa namu ne mutanen Kano namu ne sun zaɓi wannan tsarin wannan shine dalilin da yasa gwamnatin Kano ta bada notice ta shafa jan fenti a dukkanin guraren da za ta zo ta yi aiki kila ka manta da asarar da yan kasuwa suka yi ga nan filin idi ga raguwar shaguna da ake ganin yan kasuwa ne ko al'ummar jihar Kano sun yi asara kuma gwamnati babu abin da ta yi babban wanda ya asara shine wanda ya kuka abuja amma bayan abin da ya faru a filin idi gwamnatin kano ta dan tsagaita kuma ta ba wa mutane notice kuma wannan ya sa mafi yawancin mutane sun kwashe za a biya su diyar asarar da suka yi <laughs> Wai ke maka magana diya lamashi din zaka biya diya sun da na lamashi ba ragowar yan kasuwa da ake ganin sun yi asara kuma barayi ma sun je sun musata ina so in ja hankalin mutane musamman mutanen da suke sha'awar wannan tafiya da wannan tsari na gwamnati kada ka yada jita-jita kada ka bada magana da baka da tabbas misali yanzu filin kadiriya dan kana da matsala da filin kadiriya Najeriya ba za ka zo kai magana cewa gwamnatin Kano za ta taɓa wannan filin ba dukkanin guraren da gwamnatin Kano take da matsala da su ta faɗe su ta lissafa su da haka idan kana da matsala da filin Muhammada da suke halkatar zikiri kada ka zo ka ce wannan filin ba yana cikin gurin da gwamnati za ta yi aiki inda gwamnati za ta yi aiki ta sa jan fenti inda bata sa jan fenti ba ba ta faɗi me za ta yi a gun ba kada ka shishigi sai ka jira ka ga me gwamnati ta tanada Ibrahim Mu'azzam sanata kenan ɗan jam'iyyar NNPP kwankwasiya a Kano. Sai dai kuma da alama kalaman mabiya kwankwasiyar sun fara tunzara masu kare mutuncin gandujiya wato tsohuwar gwamnati, inda Sale Kala kawo ke cewa shiru shiru fa ba tsoro ba ne ga waɗanda suke ƙoƙarin wuce makaɗi da rawa wajen taɓa muhibbar gwaninsu su su sani kifi na ganin ka mai jar koma. Domin shek in dai ba na kifi ba, babu wani shek da zai iya fitowa i gaya wa mutumin da i jagoranci mutane miliyan ashirin tsawon shekara takwas suna ƙarƙashinsa duk wani nau'in mutumin da kake nema a Kano wanda ya haddace Qur'ani wanda ya haddace hadisi wanda ya fi kowa kuɗi wanda ya fi kowa ilimin zamantakewa na rayuwa yana Kano kai wanda ya fi kowa talauci ma a duniya a Kano ike domin an ce Kano ko da mai kazo an fika amma ya kalli idan mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gaya masa kalma mafi muni ta kaskanci wanda in ka ce i gaya wa jagoransa injiniya Rabi Musa Kwankwasa ba zai gaya masa wannan kalmar ba kuma na yi imani duk gandujiya babu mutumin da zai iya kallon idan mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya gaya masa kalmar da wannan Ismail din ya gaya wa mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan kalmar ta yi nauyi kuma bai kamata mutumin Kano da aka san shi da tarbiyya ya fito da wannan kalmar ya faɗa ba sannan na ji wani mai amsa sunan wani tsohon shugaban ƙasa shi ma ya sake gaya wa mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wannan kalmar to shiru shiru ba tsoro bane uba bai fi uba ba idan wani ikalli injiniya Rabi Musa Kwankwasa i gaya masa magana yadda ba kwa jin daɗi haka ba ma jin daɗi in an gaya wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje wanda duk kara fitowa ya aibata mai girma tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje za mu aibata tsohon gwamna injiniya Rabi Musa Kwankwaso domin mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba abin da bai ɗara mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba na farko bangaren ilimin addini ni na ji karatun mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje amma ban taba ji a bayyane injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya karanta Fatiya ba ta bangaren ilimin boko mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje dokta ne shi ko wannan sa ba ta ilimi ba ce muna so mu gaya muku hawainiyar zuciyar ku ta kiyaye ramar mu kafin mu buɗe babun faɗi in faɗa a tsakanin ku domin duk zunubin da mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ake tunanin ya aikata shi a gwamnatin jihar Kano injiniya Rabi Musa Kwankwasa ya aikata lokacin da yake a matsayin gwamnan jihar Kano idan kun ji ya rage naku in kuma ba ku ji ba to za mu ɗauko bankaɗa da tona-tonan mu gaya muku abin da shi injiniya Rabi Musa Kwankwason ya yi in ya so ku ci gaba da faɗan abin da mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi. Matashi Sale Kala kawo kenan mai kare mutuncin gandujiya a jam'iyyar APC. A bangare guda kuma shi ma kamarar Nazifi BK gidan kuɗi shugaban matuƙa babaran daidai da sahu yan kwankwasiya ya ce su ma fa matuƙa babaran daidai da sahu suna kare mutuncin wannan tafiya da yi mata hidima ne sakamakon yarda da jagorancin kwankwasa da abba. tsakanin matuƙa baburan a ta sau da mai girma jagoran jagororin siyasar najeriya injiniya muhammad rabi musa kwankwaso da mai girma zababben gwamnan jihar kano excellency injiniya abba gida gida kauna ce tsuntsa don haka mutane kar su yi mamakin irin soyayya da nuna goyon baya da ake ganin yan a ta sau suna nunawa akan wannan gwamnati ta mai girma injiniya abba gida gida haka kuma mutane kar su yi mamaki idan sun ga mai girma gwamna yana jan yan a ta sau yana ririta su a gabansa kauna ce saboda irin aikin da 'yan adaidaita sau suka yi akan wannan tsari na gwamnatin kwankwasiya a jihar Kano. Aiki ne wanda a da ne lokacin gwamnatin baya muke tangal-tangal amma a wannan lokaci mai girma gwamnan jihar Kano babanmu ne, mai girma mataimakin gwamna babanmu ne. Don haka irin tsarin da muka yi a baya cikin ikon Allah irin tsarin da za mu zo mu gudanar kenan a faɗin tarayyar Najeriya jihohi 36 har da Abuja. Amma ba batun babanku bane babanku ne me ita gwamnatin za ta yi muku domin kyautata sana'ar ku ta sau. Gwamnati da ta shigo tana da kyakkyawan tsari akan 'yan ta sau. Tsarin da ta zo na farko yanzu dalilin da muka zaba kai in ka duba maganar rusau din nan da ake. Muna jin mutane wasu wanda suke ta kalubalanta wannan bangaren wanda mu muna da cikakken yakinin cewa masu kalubalanta wannan abubuwan ba 'yan Kano ba ne. Kuna goyon bayan rusau da ake kenan. Muna goyon baya ɗari bisa ɗari yana daga cikin dalilin da ya sa muka zaɓi mai girma gwamna excellency injiniya abba gida gida cewa duk wasu ɓangarori da aka kwace wa al'umma talakawa a a zo a kwace a dawo mana da shi sannan yan adaidaita sau da suke aikin dare yanzu in dare ya strel line in ka je ko ina haske gari ya haskaka yanzu ba sauran barayi tun da gwamnan Kano ya hau ba mu samu labarin an kwaci waya ba ba mu samu labarin an kwaci adaidaita sau ba ba mu samu labarin an kama wani barawo ba tsit kake ji kowa komai yayi shiru an samu nutsuwa an samu kwanciyar hankali Comrade Nazifi BK gidan kuɗi kenan shugaban matuƙa babaran a daidaita sahu 'yan kwankwasiya a jihar Kano. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman Abdullahi Lawal Alhatu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq dan uwa Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.